وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار الأم ومن suka gabata sun وأنبا wa sun karyata abin da suka zo masa da shi sai dai makircin su bai isa ya aikata komai ba saboda babu mai aikata komai sai Allah kamar yadda Allah ya san dukkan ayyukan da halitta suke aikatawa gaba ɗaya babu abin da yake buya a gare shi daga cikin su kuma a wannan lokacin waɗannan masu karyatawa za su gane cewa su masu laifi ne na rashin imani da Allah kuma muminai za su dace su samu aljanna da kyakkyawar makoma